Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da laro da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda al'ummar ƙasar Tanzania ke amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulki a ƙasar da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ibrahim Alfahamed zai shigo da maimaicin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar katar a jiya talata a washington makonni uku bayan da saudiya da wasu kasashen larabawa da suka aza takungumi na harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan ƙasar mai arzikin mai kuma ƙawar amurka ganawar tillerson a ma'aikatan harkokin wajen amurka da sheikh mohammed bin abdulrahman al-thani ta zo ne wuni guda bayan qatar ta yi watsi da bukatun saudiya da bahrain da misra da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa cewar kafin su cire takunkumi da suka aza mata a wannan karamar ƙasar ƙasashen larabawan guda hudu sun ce ba za su daidaita dangantakar ƙasarsu da ainihin katar ba sai ta amince da dukkan bukatunsu goma sha uku ciki har da yanke alaƙa da iran da kuma rufe gidan talbijin al jazeera da gwamnatin ƙasar ke gudanarwa kasar colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya talata a lokacin da 'yan tawayen farc suka kammala ajiye makamansu a ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya wanda aka kulla a bara shugaba juan manuel santos da kwamandan 'yan tawayin farc rodrigo londono da aka fi sani da timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshen da aka miƙa su ga masu sa idon majalisar ɗinkin duniya a sansanin 'yan tawayin a masetes shugaba santos ya ce ku bari mu magance ƙalubalolin zaman lafiyar mu. ku bar mu magance ƙalubaloli da ke tattare da tsinkaya game da 'ya'yanmu da suke kallon ku suna samun ƙwarin gwiwa a yau ya ce ku bari wannan lokaci ya ce kada ku bari wannan lokaci ko kuma wannan nasara ga baki ɗan al'umman colombia ya je a banza a nasa ɓangare shugaban 'yan tawayen londono ya ce kungiyar farc ba za ta kau ba amma za ta rikida ta zama jam'iyyar siyasa ƙarƙashin doka domin ta ci gaba da yin gwagwarmaya ba tare da tashin hankali ba waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar eh, venezuela nicolas maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar angulu ya yi kokari kai hari akan kotun kolin ƙasar a jiya talata a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati babu cikakken bayani amma shugaba maduro ya ce 'yan ta'adda ne suka sako gurneti daga cikin jirgin amma bai fashe ba shugaban ya umarci zaratan sojojin venezuela su yi na musamman wato su yi kokari su samu waɗanda suka shirya wannan halin kuma ya yi barazanin sa kafar wando ɗaya da su shugaban ya faɗa a talabijin ƙasar cewa idan venezuela ta faɗa cikin tashin hankali kuma aka lalata juyin juyi hali na bolarian ya ce za mu je yaƙi ya kuma ƙara da cewa abin da ba iya an magance ta hanyar jefa ƙuri'a ba za a magance shi ta hanyar amfani da makamai zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da ake yi a kulli yaumi da aka shafe watanni ana gudanarwa a venezuela suna bugewa da zama tashin hankali kimanin mutane 75 sun riga sun mutu zuwa yanzu. fadar roma ta vatican ta ce za a nada wani babban limamin coci daga kasar mali matsayin ɗaya daga cikin dattawan fadar paparoman a birnin rome a yau a yau laraba duk da abin fallasa da wasu kudade da suke a wuyarsa akwai jita-jita da ake yayatawa a kasar mali da rome cewar roma francis ba zai kara wa archbishop jean zebo makami ba saboda wasu batutuwa da suka shafi sha'anin kuɗi a cocinsa a mali amma dai wato jami'ai na fadar Roma sun tabbatar a jiya talatar cewar zebo zai halarci bikin naɗa shi a yau laraba tare da wasu mutane guda hudu daga wasu ƙasashen rahotanni sun ce zebo da wasu jami'an cocin mali sun ajiye sama da dalar amurka miliyan goma sha uku a bankin switzerland yayin da ajiye kuɗi a wani bankin ƙasar waje bai saba wa doka ba to amma ba a iya tantance inda waɗannan kuɗajen suka fito ba wani limamin cocin kasar mali ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai ta associates press cewar zoebo da wasu manyan wato jagaban cocin ba su aikata wani mugun aiki ba to amma kuma bai ba da wani karin bayani ba archbishop zebo ya taimaka wajen shiga tsakani a tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin gwamnatin mali da 'yan tawayin abzinawa yana ɗaya daga cikin manyan limaman addinin krista a ƙasar mali inda musulmi ke da matuƙar rinjaya labaran duniya kenan kuka saurara To madalla al'ummar ƙasar Tanzania ta shiga amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulkin ƙasar kama daga kwarmata bayanai da ayyukan da aka yi da ba daidai ba tsakanin jami'an gwamnati da yaƙi da cin hanci da rashawa da sa ido kan 'yan siyasa da makamantan haka a wani yunkurin da suke yi wa lakabi da demokaradiyya hanyar sadarwa intanet. Ladan Ibrahim a yawa ya fassara rahoton da wakilin murya Amurka Henry wato Henry Ridwell ya haɗa ga kuma rahoton zai gabatar. yanzu ana iya cewa kasashen afirka sun ci gaba ta fannin harkokin yanar gizo kama daga amfani da tsarin saye da sayarwa ta amfani da duniyar gizo musamman wurin sayan abinci ko kuma biyan kuɗin tasi ba shakka wannan canjin tsarin rayuwa ko juyin juya hali a fannin amfani da yanar gizo na kan kama in ji Maria Sorungi, 'yar asalin kasar Tanzania. Yanzu kana ganin da yawa yadda mutane ke canza tsarin rayuwarsu ta hanyar wa kansu arziki ta hanyar samar da aikin yi, haka ma ta hanyar gudanar da harkokin siyasa nan ma ba baya ake ba. Solange ta ce ita ce ta kirkiro da dandalin nan da ake kira canji a kasar Tanzania abinda da farko ya fara kamar hanyar sadarwa ta zamani amma yau ya rikide ya koma wani kasaitaccen hanyar dandalin sadarwa da ke cike da zubi da tsarin aikewa da sakonni iri daban-daban kai har ma da bukatar samar da na'urorin tsaro a wuraren tsayawar bas-bas ko kuma bayar da ya kuwa na bukatar a tsabtace bakin teku na al'umma. Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics. A wani zamani na da can mutane suna zama ne kawai a bakin titi suna maganganu game da harkokin siyasa, amma yau lamarin ya sake kamanni. Domin waɗannan mutane suke da tasiri a harkar siyasa. Hakan ko ya faru ne saboda amfani da hanyoyin sadarwa na zamani inda za a iya jin muryarsu fiye da yadda ake ji a wani lokaci can baya. Misali a ƙasar Uganda, shafi ko kuma dandalin nan da ake kira Yogera ko kuma yin magana ya ba wa 'yan kasar damar faɗin albarkacin bakinsu ta yadda za su iya kai kukansu ga gwamnati ko kuma kwarmata masu wa gwamnati kurciyar bera haka shi ma shafin nan na mzalendo na kasar kenya wanda ya mayar da kansa a matsayin idanun da ke kula da al'amuran majalisar dokokin kasar yana takarwa yana takawa 'yan siyasa birki tare da binciken kudaden da ake kashewa na gwamnati tare da kuma bayyana 'yancin ɗan ƙasa. sai dai su ta ce wani hanzari ba gudu ba wannan sabon yanayi na sadarwa yana cike da hadari a hannun 'yan siyasa. We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space. Muna ganin yadda gwamnati ke iya bakin kokarinta domin ganin ta rage tasirin wannan hanyar sadarwa. A cikin shekarar ta gabata, Maxence Melo, wanda shine ya samar da shafin kwarmatan masu satar kuɗin gwamnati mai suna dandalin Jamil, ya fada hannun hukumar kasar tanzania a kan tuhumarsa da aikata ba daidai ba game da duniyar gizo domin ko ya gaza ba da hujjan wani bayani da aka sa a wannan shafin jim kaɗan da kammala sauraron zaman ba da belin melo ya ce shi da magoya bayansa suka ce ba wai suna nuna ƙiyayyarsu ga gwamnati ba ne ko kuma alkali ko kuma rundunar 'yan sanda a'a abin da suke adawa da shi shine dokan nan ta yaƙi da aikata ayyukan asha ta duniyar gizo wanda ke neman takewa mutane haƙƙinsu yanzu dai a cikin watan gobe ne za a sake komawa kotu domin sauraron karar ta melo a wuri ɗaya kuma a jamhuriyar kamaru gwamnatin kasar ta tsinke wayar sadarwa na duniyar gizo ga miliyoyin 'yan kasar a farkon wannan shekarar biyo bayan zargin da aka yi na nuna ƙin jinin gwamnatin kasar a yankin da ake amfani da harshen turanci To a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Henry Rigwell na murya Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kazalan salama alaikum za mu je maganin mu ta gero, karan mata ba ringi, babban mata ba ringi, a haɗi maku sunan dawa, dawa rakiya sunanta, in gyaɗa asa sunanta, shinkawa ce bilkisu kun ji amaryan malam mamman, Ku mai gaya Amadu, kun ji marar gaya tsalaha ne, kunin kan wasu biyanu miyar kubewa ce sai luba. miyar taushe hajara ce sai miyar kuka hau'a'u ƙarago ɗan sanda ne sai ta bata ke nemo sa can wani mai tamsidi shi ya siya makaho mota direbobinsa makahi fasinja makahi a sun zo a dokar daji masallacin kura da baban makarar limami kura ta in ta ci shi ta ta mana in kyauta ba shi ta bar nama bera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zubairu kiyashi malam bello wala kabe ba zainabu abu birabisko ko shinkaha garin kwaki alhaji audu jakajin mai sunanta, dambu sunan hirfa'i, kaza sunanta zube da kunji mai dayyar kasinja, ya ɗan kulle da kulle, jiri daga hudu, guda na shuka gyara kunji guda na shuka maiwa, guda na shuka marattuwa, na sata a baki da daɗi. ni ne na malam sani ni ne na ci da gajera na je bara a riga ge ciwon ciki ya gani ni na jika mani kan wani kuda na mani manda ba ma magani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu <laughs> <laughs> wannan waka ina jin daidai ta an kammala azumi kwarai kwarai kwarai ina jin yaron yana da hikima kwarai da gaske yana da hikima eh, kwarai da gaske kwarai kwarai da gaske wannan da za iya sa ido a kansa kila da zai iya zama wani abu kwarai haka to mm. to za mu ƙara binciko shi domin ah, mu ji halin da yake ciki da kuma yadda za a yi a taimaka masa To kafin a mu ci gaba yanzu dai kuma sai maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu 'yan banga a garin Jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa suka kai su fadar sarkin kebin jega suka rataye su kai na kallon ƙasa a wani ɗaki suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe zayyanu. A makon da ya shige mu da siru wanda Allah ya kubutar ya fara mana bayanin yadda aka kama su da irin azabar da aka musu da yadda ya gudu da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar zayyanu. Za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son sake maida mu baya kaɗan daga inda shi mu da siru ya nemi zayyanu a kan cewa su gudu ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa ga mu da siru. Can daidai ta misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayyanu ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun ɗau mataki ya ce mu da siru ban iya tashi na ce ka bari in riƙa hannunka in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mai da surku na ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai da surka dangane ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu ni na san ba na rai ka yi hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwarai sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwarai yana ita amai yana ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikin su wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su wani ya fito su ɗi suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya tayi sai ya dawo cancan bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗaya na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga balawa zuka ya zo da halittu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai bala bazuka sai je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya gaba da baya ya taho da ita wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne a ta shi ma sai ɗaya ɗaga kawai da na ga sun tahi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bita cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu da na zo gidan wurin mahaifiyata na kora mata bayani ni ce kuma wallahi mama zayano ya rasu ta ce to ya za a wanga lamari sannan ce to ya ki ga kamata ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tun da na duk suna kano mu je wurin isa dan imamu nan aleru ta gwada mai jikina don kanan mahaifina ne abin da an kai min mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a ɗauka to garin mu je mu tare mota da ni da mahaifiyata mu je nan aleru mu gwada mu isa dan imamu abin da an kai min kawai sai muka samu gawar zayanu sama gehen shalda sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi da safe da lamarin ya faru koko eh. tun da daren nan tun da daddaren nan don alfijir ya hito bai ma fito sosai ba irin hasken gari bai waye sosai ba tun tayan din mun ka samu gawar tashi kuma da sun ka jefar da shi. hanyar da na biyo zan je gida tun da su cikin mota suke son riga ni tafiya ina biyowa akwai inda na biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne to kinan wato duk kasan waɗanda suka yi maka wannan al'amarin duk na san su su nawa ne su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne dawa dawa dawa to gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike sunan atta da kabiru shola da mubara ragowar ban rike sunayensu ba gaskiya da halidu waɗanda sun ka dogawa ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta kare da bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi to kamar a wurin dukan ku a kamar duka ne dai kawai suka yi tayi ko ko adami suka yi amfani watakila wurin duka har da ya sa watakila ya sanadiyar rasa rayuka ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sami amma shi margayi zayano har ita itace sun ka sa masa hadda ita itace da bulallai kuma ni mutum uku uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hadda ita itace sun ka sa mai don muna cikin wurin yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a wazun sake rawa subhanallahu wani ni'mal wakilu subhanallahu wani ni'mal wakilu subhanallahu Sir Isa kenan. To a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan 'yan banga ko kuma 'yan ta'adda suka kashe masa ɗa, mahaifin Zayyanu Malam Abubakar ya je shi gaban 'yan sanda domin neman haƙƙin abin da aka yi masa. To sai dai kuma a nan wurin 'yan sanda maganar sai ta fara lalacewa. zai garba faransa shiga ni ne mahaifinsa ya yano da yaran sarki su kashe kuma gida ne a matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin cewa an ga gawar tashi wani mataki ka ɗauka matakin da na ɗauka na kira abokanai na da wani ɗana muka je caja ofi inda dpo na kai mai rahoton cewa an kashe min ɗa gidan sarki kuma an ɗauko an jefa da ta tashi saboda haka na kawo rafot na shiga to bayan haka nan sai suka je suka ɗauko gawar suka ɗauko gawar dai suka ɗauki hoto abinda suka yi duka suka yi bayan su sun ƙara abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe ko haka ba to shi ne na dawo nan caji ofi aka sake ɗaukan maganganu na aka ce shi kenan in ta bayan na tafiya ta aka yan kwanaki ni dai ban je komi ba sai na dawo inda dpo na ce ranka ya daɗe na ga tun sannan ba ce min kuma game da harkar yaron da aka shina ana so in sa inda ake sai ya ce to ai yanzu shi magana ta nan su tana binnan kabi saboda ka sai ta sai da ofis na je shi da ofis inda yan sanda na yi musu bayani gashi an kashe min yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa yaran su so ba umarni a kama su bakwai to saboda haka ina son a kama waɗannan don su a masu gidajen yaran nan to sai yan sandan ne na minna kabi suka taya da hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na hutar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a can birnin kabi wata karamar kotu to shi kin dan haka ni kan san ta na je Sokoto inda ra'ayin da kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka kare aka turo wanda zai na ya zaho da kes ɗin gaba daga kabi a sakoto aka zo ni ma na jo dan tare sakoto sai biyu su muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan caji wa inda dpo da aka zo wurin dpo aka tambaye shi sunayen waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gaba aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsare daga shi danganan shi wanda aka turo ɗin sai ya je gidan sarki to da ya je gidan sarki wani harka ta shi Wannan azaba da kuma kisan da aka yi mazayyano ya faru ne turan tara ga watan Janairu na wannan shekara, wato watanni biyar da rabi da suka shige. har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su a kan titi. Har ma mutane a nan jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa ya musu wani abu a duk faɗin Najeriya. A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyanu da kuma ta bakin hukumomi wato su 'yan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna ƙoƙarin mu ji ta bakinsu. madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar kamaru na wannan mako ga garba awal. Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Courrier. An da ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce za ta kara sake da mara yaƙi da maharanan na Boko Haram kasancewar suna sulaɗowa cikin kasar ta jamhuriyar Kamaru suna kashe al'umma da basu je ba basu gani ba a jihar Arewa mai nisa. Jaridan Informaten kuma cewa ta yi shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya tura ministan tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo zuwa kan iyakar kasar Najeriya Chadi da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin ƙarawa dakarun tsaron ƙasar kwarin gwiwa na cewa da suka yi na yaƙan maharan Boko Haram domin mayar da matama ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan da Dramble ta yi mana tsokaci ne kan cewar hukumar zaben ƙasar jamhuriyar Kamaru Elekam inda har yanzu bata shirya zaben da za a gudanar ba a shekara na 2018 na shugaban ƙasa ana ganin cewa masu jagoran hukumar ba su da ƙwarewa ta musamman sai kuma jaridan independent ita kuma ta rawaito mana cewar darakta general na matatan man fetur ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru sonara talba malam ya ce ayyukan da ake gudanarwa a yanzu haka yana ci gaba yanzu da an kusan kammala shi ya kai kashi casa'in da hudu cikin ɗari sai kuma jaridan lumetayo anda ta hango mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwar gida adija yusuf alim tana shan binciken kwakwaf a kotun sojoji na ƙasar jamhuriyar kamaru tcs domin wawure waɗansu makudan kuɗaɗe da ta yi. Ga dukan alamu dai za ta iya faɗawa kurkuku a garin Yawunde. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune ita kuma ta zakulo mana cewar ministan matasa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Maimuna poson ya miƙa wa matasan ƙasar guda ɗari tallafin kayayyakin aiki domin su ma su kula da kansu a ƙarƙashin shirin na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru kan samarwa matasan ƙasar dubu ashirin aiki a cikin wannan shekarar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. an ta rahoto mana cewar bankin bada lamuni na duniya FMI e, ya ba wa ƙasar jamhuriyar Kamaru bashin kuɗaɗe har miliyon dubu shida da ɗari shida sittin da biyu na dalar Amurka. Kasancewar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za ta miƙar da tattalin arzikinta a cikin shekaru uku. Wannan abu da ya faru ne sanadiyar ruguje wanda farashin man fetur ya yi a kasuwan duniya. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga daga kasar kamaru har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 3 da minti 26 na asuba sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana su Sufiyanu Gumar Zangon Daura. don allah yana so in yi amfani da wannan damar in kira ga 'yan uwa na al'ummar najeriya ya kamata mu sa kasar mu a cikin addu'o'in na neman zaman lafiya tare da yi wa shugabanmu danar muhammadu buhari addu'ar samun lafiya domin addu'a ga shugabanni ga kasarmu shine zai fi damu daga cikin halin ƙangin da muke ciki amma yawan zagin shugabanni da yawan aibanta su wallahi ba zai gada mana alheri ba yin hakan zai ci gaba da jefa mu cikin bala'i da masifa kiyayewa ne mu ci gaba da sa shi a gabanin mu da fatan wannan kiran ya kai ga kunnuwan da suka dace Salamu alaikum, ni ne ala ɗan saka mai sanin shanu lafiya jihar Nasarawa, Najeriya. Ra'ayina shi ne don Allah zuwa na 'yan siyasar Najeriya rika kokarin haɗa kan najeriya ne ba ku rika tarwatsa mu rika tarwatsa kan najeriya domin neman biyan bukatun ku ba domin talakawan najeriya hakika allah ya san kan ma haɗe yake musulmi da kirista mukan zauna ne kasuwancin mu mu nemi abin da za mu ci kowa ya tafi gida da safe sai da safe amma su ɗan siyasa saboda neman biyan bukatan su ko kuna kawo mana kabilanci da maganin addini da wani zalunci na kusa matsalanta da rayukanmu saboda haka don Allah ku mana adalci in za ku siyasan ku yi ku daina neman da kan Najeriya. Ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gana da takwaran aikinsa na kasar katar a jiya talata a washington makonni uku bayan da saudi arabia da wasu kasashen larabawa suka aza takunkumin harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan kasar mai arzikin mai kawar amurka ganawar tilasin a ma'aikatan harkokin wajen amurka da sheikh mohammed bin abdulrahman althani ta zo ne wuni guda bayan qatar ta yi watsi da bukatun saudiya da bahrain da misra da kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa cewar kafin su cire takunkumi da suka azawa wannan ƙaramar ƙasar. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safe yau sai kuma can da la'asar abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta rabo na Ladan Ibrahim a yawa. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka gabatar da kuma samun cikakkun rahotannin da muke gabatarwa da ƙari a shafinmu na intanet kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai kuma salloman abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu ta yau a zainab alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri